وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a sha bakwai ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da biyu ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya kula ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka al-fiqhul akbar na abu hamad nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin. bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da biyu za mu tashi a daidai gabar da imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa alƙaunu fi tafadili ayatul qur'an daga cikin aƙidan ahlus suna wal jama'a yin magana akan fifiko na ayoyin alƙur'ani wannan gaba malam yana maka ishara ga hadisin da imamul bukhari da muslim asabu sunan suka rawaito lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayan Ubay bin ka'abin Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ya Ubay atadri ma hiya أعظم آية من كتاب الله yace ya kai ubayyu shin ka san wace aya ce ta fi girma a littafin Allah qala ha salatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe ta sau uku sai ce na'am sai ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce ayatul kursi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa mai albarka ya bigi ubay bin ka'abin a ƙirjinsa sai ya ce liyahnika liyahnilaka ilmu ya abal munzir lallai kai abu munzir ka kwankwaɗi ilimi ka samu ilimi tunda har ka iya gano cewa ayatul kursiyu ita ce ayat da tafi kowace aya girma a cikin littafin Allah kuma saba'ul mazani shine fatiha da kuma amanar rasulu wanda manzo Allah ce duk wanda ya karanta ta da dare kafatahu da ayatul kursiyu da kuma amanar rasulu duk wanda ya karanta wa'annan ayoyi cikin dare ta wadatar da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace قل هو ahad ta تعدل ثلث القرآن كرنت سورة الإخلاص tana daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani saboda alƙur'ani ya rabu kashi uku kashi na farko tauhidi zalla kashi na biyu ƙistoshi zalla kashi na uku dokoki zalla to kagan ka karanta ƙur'ani ka karanta ƙulwar lahu'ad suratul ikhlas kaga ka kasa ƙur'ani kashi uku ka karanta kashi ɗaya daga cikin kashi uku na alƙur'ani kaga duk wannan yana nuna maka fifikon ayoyi na alƙur'ani sai imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama ya ci gaba da cewa wal qur'anu na ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lallai al qur'ani an saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah da kansa ya faɗi a cikin al qur'ani hula laqawlu rasulin karim lallai Alƙur'ani, wanda kuke jin tilawarta a wannan gabar Allah na gaya wa sahabbai zance ne na manzo mai karanci wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun yace ba magana bace ta mawaka amma kaɗan ne daga cikinku suka yi imani da haka wala bi qawli kahin haka kuma ƙur'ani ba maganan boka ba ne ƙalilan mata ne kaɗan ne a cikinku ce asuwa da haka sai Allah ya ce tanzilun min rabbil alami saukarwa ne daga ubangijin talakai daga ya nuna Allah ya yi ibafan Alƙur'ani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a farko kuma sai ya nuna asalinsa maganar waye Allah tilawar da manzan Allah ya karanta wa sabai suke saurara in an saukar na ƙaunar rasulun karim haka kuma ya jingina shi ga mala'ika jibrilu ya ce innahu la ƙaunar rasulun karim Zikun kuwatin inda zai al'arshi makin muta'in thumma amin yace innahu laqawlu rasulin karim lallai alqur'anin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin tilawata qawlu rasulin karim tilawar da yake ji magana ce ta manzo mai karamci saboda me Allah ce allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shi ya koya masa alƙur'ani a lokacin da yake karantar da shi sai Allah ya ladabtar da shi "Latu tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kakka dinga motsa harshenka da gaggawa dan kana so ka haddace alƙur'ani inna alaina jam'ahu wa ƙur'anahu. lallai akanmu tattaro maka shi da karanta maka shi yana kanmu bi ma'ana mu za mu maka wannan aiki Fa'iza idza duk lokacin da muka karanta maka shi fattabi' Ka bi karatunsa bi ma'ana waye Allah yake bada labari a kai? mala'ika jibrilu shine innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zai 'arshi makin shi mala'ika jibrilu kaga shi yake koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alƙur'ani kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta ƙoƙarin yin gaggawa don ya haddace alƙur'ani amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ladabtar da shi akan cewa kada ya yi gaggawa A anan kuma sai Allah ya jingina karatun ga mala'ika jibrilu dan ya ce wa ma huwa bi qawli yace zi quwwatin 'inda zil arshi makin shi mala'ika jibrilu ma'abuci karfi kuma a wurin ubangiji mai al'arshi makinun tabbatacce ne mutsa'in samma amin ana masa biyayya a wurin Allah kuma a wurin Allah amintacce ne Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓa daga mala'iku ya mai da shi jakada na Allah haka ma daga cikin mutane Allah yana zaɓan wanda zai sanya shi jakadarsa kaga anan ya nuna maka cewa tabbas Allah ya yi jingina ƙur'ani zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ibafatun tashirif ya jingina karatun haka ya jingina karatun zuwa gawa mala'ika jibrilu kaga da yace mutsa’in san amin duka ke nuna maka wannan alƙur'anin Allah ne subhanahu wata'ala ya saukar da shi A nan wani zai iya cewa shi shubha to ai da ya yace mutsa’in san amin bai cika sa magana ba sai mu ce ya cika ta a wani wuri ya ce nazalar bihin ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar maka da wannan alƙur'anin ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala kalbika litakuna minal munzirin a zuciyarka don ka zama ɗaya daga cikin masu gargaɗi bilisanin arabiyyin mubin sai ce da harshen larabci bayyananne sai ce mai canzilun min rabbil alami sai ce saukarwa ne daga ubangijin talikai kaga har ila yau ya fassara maka wancan cewa daga Allah ne duk da can ya jingina shiga ga mala'ika jibrilu to gashi nan a wata ayar a wata surar Allah ya fito maka لأن القرآن يفسر بعضه بعضا saboda ƙur'ani sashe na fassara maka sashe to kada wani shubha ya shige ka Allah ne saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani wa huwa fil masahif maktubun wannan alqur'anin yana rubuce a cikin alqur'ani mushaf din da ke hannunmu وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة آيوين القرآن في معنى الكلام أما أنر مجنى تأمنجي كلها مستوية آيوين قرآني دقفاتي الزوى من الجنة والناس ذكرا سجيدين سوى مجنى تتوى الله ana ganewa fil fadila a falala wal azama da kuma girma Allah ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara yace wa nunazzilu min alqur'ani kuma muna saukarwa daga qur'ani wato daga cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka ne bi ma'ana alƙur'anu kulluhu shifa alƙur'ani ranka kafinsa waraka ne wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ce ga mu'minai wala yazidu adh-dhalimina illa khasara azzalimai baya ƙara musu komai sai taɗewa kaga mumini in an karanta mai zadatu hazihi imana in an karanta mai alkur'ani yana ƙara masa imani amma kafiri da azzalimi wanda zaluncinsa na shirka ne wala yazidu na illa kasara wanda yake mushriki ba abin da yake ƙara mai sai taɗewa saboda inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma saboda haka kaga alkur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala da falala wal'azama fadilati wal a cikin falala da girmanta kaga alkur'ani ranka takabbinsa waraka ce sa'annan kuma falala ne da kuma ayoyinsa ga baki ɗaya masu girma ne illa anna li ba'dha ha adh-dhikr sai dai wasu ayoyin suna da falala a wurin ambatan Allah da su Allah ya keɓance su wa fadilatul mazkur da kuma falala da aka ambata mislu ayatul kursigi. malam abu hanifa ya ce maka kaman ayatul kursi Sai mun buga mana misali to misali na biyu akai shine hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi gadin zakkan kono cikin dare kawai sai ga wani mutumi ya fito ta bango kagan kai ne ka ga mutum ya fito ta bango ai a za ka yi amma abu huraira akwai karfin imani sai jamge shi ya ibo abinci ya ce don Allah a masa afuwa a daga masa kafa talauci ne masa kanta ya sa ya zo ya ibi wannan abincin sai ce amma na maka alkawali ba zan dawo ba da gari ya waye manzo Allah ya ce ma fa'ala bi asirikal bariha ya abu huraira ya kai abu huraira me ya faru da kadan kamanka na jiya da daddare sai ce ai ya ce mun ba zai dawo ba sai manzo Allah ya ce zai dawo abu huraira ya ce tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zai dawo ina da yaƙini ɗari bisa ɗari zai dawo sai na sa ido sai gashi kuma ya ƙara dawowa abu hurera ce na ƙara damƙe shi na masa damƙa ta maza ya roƙi ne ce daga masa ƙafa kada kai shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talauci ne masa kanta ba yanda ya iya sai ya zagayo ya kwasa shi sa ya zo ya kwasa gari na wayewa manzan Allah ya ce masa ya kuka ƙare da ɗan manka, na jiya da daddare abu hurairu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mun alkawali ba zai dawo ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo abu hurairu ya ce to na kasa na tsare wannan karan zan raka a karo na uku kawai sai gashi ya fito sai na damke shi in ji abu hurairu ya ce sai ya ƙara roƙonsa a daga masa kafa talauci ne ka sai ce a na baka dama har sau uku ka saba abu huraira mutum ne mai san alkhairi sai ce ba zan gaya maka falala na ayatul kursi ba ba zan gaya maka wata falala na wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ba sai ce ina so in ji sai ce idan awaita ila firashin. duk lokacin da ka tafi zuwa ga makwancinka wata wadda'ata wudu'aka lis-salati alwalar ka irin alwalar da ake yi domin yin sallah wattaja'ta ala shak'ikan al kuma ka shingida a bangaranka ta dama faqra ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi innahu lam yazal min Allah alayka hafizun hatta tusbiha yanda al'amarin yake ba za ka gushe ba kana samun mai kare ka daga Allah har gari ya waye kana wannan halin wala ya yaqrubuka shaitan kuma babu wani shedan da ya isa kusanci inda kake da gari ya waye manzo Allah ya tambaye shi yamma manzo Allah bayani sai manzala ce sadakaka wa huwa kazubi ya gaya maka gaskiya amma makareci ne sai ce a tadiri man tukhasib ya aba huraira منذ ثلاثه ايام الماضيه وي كاي ابا هريره كان دا وا kake tattaunawa da ran nan guda uku qal qultu abu hurayra yace sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa su suka fi sani sai manzala ce fa innaka tukhatibu iblis wannan mutumin daga kama asalin iblis wanda ya sanadiyar fitowar kakan ma annabi adam daga aljanna shi ka damke kaga wannan yana nuna maka falalanwa abu hurairah ta yadda har ya iya damkewa shedan ya kama shedan hannu da hannu to kaga anan ya ambaci falalan ayatul kursi kuma dalilin da ya sa ayatul kursi tana daga cikin ayoyi da suke da ismullahi al'azim ne alhayu alkayyumu. saboda wa'annan sunaye guda biyu daga cikin sunayen Allah suna daga cikin sune ismullahi al'azim kamar yadda hadisi ya inganta daga Anas dan Malik wa fi riwayatin Ma'qil bin Yasar wanda imamu Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibnu Mada da Imam Ahmad a cikin musnadinsa suka rawaito isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana karantar da sahabbai sai wani sahabi ya shigo masallaci kamar yadda malam Isa yake shigowa yanzu sai sallah raka'a biyu yana idan da sallah raka'a biyu sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan sahabin ya karanto wannan addu'a sai ce haza faqad da'a Allah azim kun ga wannan mutumin tabbas ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajab wanda duk wanda ya kira Allah da shi Allah na amsa masa wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da waɗannan sunaye Allah zai ba su abin da yake so kaga wannan yana nuna maka shine falalar da Imam abu hanifa ya faɗi akan ayatul kursi ya ce li'annal mazkura fiha jalalullahi ta'ala saboda shi ita ayatul kursiyu abinda aka ambata a cikin ayatul kursiyu fiha jalalullahi ta'ala akwai girman Allah maɗaukaki wa azamatuhu da wato isan Allah maɗaukaki wa sifatuhu da kuma siffofinsa kaga alhayyul qayyum duk siffofin Allah rankata kaf ta gini ne akan wa'annan siffofin guda biyu alhayyu alqayyum shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ya tashi sallan dare yana yin sana yabo ga Allah yana yabo ga Allah Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin kaga anan ya tabbatar maka da qayyumihi subhanahu wa ta'ala Allah tsayayye ne kaga alhayu kaga rayuwa to duk sufofin Allah yana cikin rayuwa alqayyum tsayayye duk wani kudura jabaruti malakuti kibriya'u azama dukkan su suna cikin ne alqayyum المعطي المغني اللطيف الخبير دين سنة القيوم تشيسا kaga wannan yana nuna maka girma na Allah subhanahu ta'ala a cikin sufofinsa shi yasa malaman tauhidi suka ba da ƙa'ida? sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min siffofin Allah maɗaukaki, siffa ce ta kamala ba ta waya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskoki sannan kuma suka ce sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi'tibarin kaifiyya siffofin Allah maɗaukaki sanannu ne ta wani ɓangare ɓoyayyu ne ta wani ɓangare sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce alhayu ka san me ake nufi da alhayu in an ce alkayyumu ka san me ake nufi da alkayyumu koyayyu ne ta wani ɓangare ta ɓangaren yanayi to ba wanda ya san ba wanda ya taɓa ganin Allah balle ya san ga yanayin to abinda ake bukata kai imani da shi kaga kai imani da ma'anar kaifiya kuma kakka yi tambaya akai saboda yin tambaya akan ta bid'a ne yin imani da shi kuma wajibi ne saboda Allah da kansa ne ya bada labari to kaga wannan ya warware maka wannan shubha malam Abu Hanifa sai ya ce fajtama'at fiha fadilatan a cikin wannan aya ta ayatul kursiyu sai aka samu falaloli guda biyu suka tattaru a cikinta fadilatu zikir falalan karanta ta wa fadilatul mazkur da kuma falalar abin da aka karanta kaga wannan yana ƙara maka ƙima da daraja a wurin Allah imam abu hanifa ya ci gaba da cewa wali hasbun wasu daga cikin ayoyin alqur'ani suna da falalan ambato kadai mislu qissatil misalin kissan kafirai da Allah ke bada fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم إن في ذلك لإبرة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لقد كان لكم لقد كان في يوسف wa ikhwatihi ayatun lissa'ilin kaga duka wannan kissa ce ko to zaka amfanu na karanta ta da kai to kuma ana so kai tunani saboda akwai abinda ake so ka fahimta lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam babansa annabi yaqub ya ce wa ‘yan uwansa izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun sai ce izhabu fatahassasu min yusufa yace kai yara yayana ku je ku nemo annabi yusuf da ɗan uwansa wala ta yi asu min rauhillah ku eba tsammani daga samun rahamar Allah cewa ba za a gansa ba innahu la yayi asu min rauhillah mutumin da ya eba tsammani daga rahamar Allah babu mai yin haka illar alqawmul kafirun sai mutane wanda suke kafirai amma shi annabi Yusuf a karan kansa ba ya ce a sanya ma'aunin في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون دان سداو قرشي ما يكي يا أيتها العير إنكم لسارقون أي وأن آيانا أتكنكم أكوي براو فأقبلوا عليه وقالوا سكا جيو سكا كليشي سكا تي ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين mu wallahi ba mu zo garin nan tun mi barna ba kuma ba ba mu ba barayi bane qala fa ma jazauhu in kuntum kazibin me makoman wanda za mu kama a cikin ku in kun kasance makareta qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu sakamakon wanda aka gani aka ga wannan wato ma'aunin a cikin kayansa shine hukuncinsa abinda kaga ya dace a yi masa kaga duka ai labari ake badawa shi ne malam ya ce maka misali a bada kisan kafirai da sauran kisas wanda Allah ya bada aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi lahu hadhihi ba'da mautiha wa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha kaga duka yana baka labarin abubuwa ke faruwa walaysa lil mazkuri fiha fadlun wa humul kuffar wa'anda aka ambata a cikin su ba su da wani falala kafiran da aka yi magana halata ka hadithu dhaifi ah halata ka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idh hab ila fir'auna innahu tagha kaga anan ana maganan an wato fir'auna ne ko to kaga babu wani abin da zaka wato zaka amfana da shi da ya wuce falalan wato su kafiran ba su da wani falala shine walaysa lil mazkuri su wanda aka ambata kafiran fiha a cikin alqur'ani fadlun ba su da wata falala wa humul kuffar sune kafiran wa kadhalika al asma'u was sifatu to haka sunaye da siffofi kulluha mustawiyatun fil azama sunayen Allah da siffofin Allah rankata kaɗinsu suna da daraja daidai suke saboda waye ne wannan sunan Allah waye ne siffan Allah قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله ka ce su ambaci sunan Allah ko su ce ar-rahmanu ko su ce Allahu ko su ce ar-rahimu ko su ce al-quddusu duk dai wanda suka kira Allah suka kira ana ganewa sannan siffofi haka walahul masalul a'la wa huwa latiful khabir Allah shine wanda yake da siffa mafi daukaka shine mai tausasawa ne ba da labari ga bayansa saboda haka da sunayensa da siffofinsa duka daidai ne saboda yace wani al-asma'ul husna fad'uhu biha ga Allah sunaye mafi kyawu kadai ya tabbata ku kira sa da wa'annan sunaye gane kaga sunaye mafi kyawu sun tabbata da Allah sufofi kuwa matsalul a'la kaga sufofi ne mafi daukaka dukkan su daidai wa daida saboda mai sunan waye Allah mai sufofin waye Allah shi sa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ko mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna lallai Allah ya tattali suna 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya kaɗaita Allah da su ya bautata wa Allah da su ya kira Allah da su wajen biyan bukatarsa to wannan mutumin a masa maraba da shiga aljanna shine malam abu hanifa ce ma kulluha mustawiyatun fil azamati wal fadl sunayen Allah da siffofin Allah rankata kafdin su daidai suke a girma da falala la tafawuta bainaha babu wani fifiko a tsakani sai malam yace هذا القول يتنافى مع بعض النصوص الدالة على فضيلة بعض آيات وحديث الصفات كآية الكرسي وحديث اسم الله الأعظم كذا أرقى من يرقى من وروري bayani a baya to kaga yana nuna maka akwai wasu ayoyin da sun fi juna to kaga anan sai a ce min haithul jumla ayoyin qur'ani a jumlace dukkan su kai suke wa min haithu an gane tafsir amma idan aka ce za a fayyace ko su ayoyi suna da falala a kan sauran amma ƙur'ani a dunkule ya kaɗe ne amma a ko su ayoyi ɗaiɗaiku wanda falalarsu ta ɗara wasu ana ganewa kaga a ciki akwai atwali ayatin ai ko ayatul dai ana ganewa kaga kowanne akwai nata to amma min haizul jumla a dunkule ayoyin ɗaya ne wa min haizul tafsir, amma haka ce za a fayyace wata ayat tafi wata an gane to kaga huma umumin wa khususun ana ganewa to shine maganar da imamu abu hanifa ya kamata ya anan da bai yi ba nan malam suka mai istidraki ana ganewa to saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a wannan gaba in Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi abna'u rasulillah wa banatuhu sallallahu alaihi wa sallam wannan daga cikin aqidan ahli sunna wal jama'a shine sanin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su kaga wannan yana nuna maka Ali sunna ba su manta da ahlul baiti ba kamar yanda ƴan shi'a da sufaye suke zargin wa ahli sunna wai ba sa kaunan iyalan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli sunna ai su ne ko suka fi kowa sanin kimar manzan Allah da iyalan gidansa da sahabbansa saboda sun ce a tafau kakkabu kowa sai manzon Allah kadai su kuma sun ce ka bi shehi to kaga in kuwa soyayya ne wanda ya ce a tsaya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai kada a hada shi da wani kai shine girmama manzon Allah kuma shine tsantsan ne san manzon Allah ba wanda yake raye cewa yana kaunar manzon Allah ba ana ganewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in har soyayyarka da gaskiya da gaskiya ce akan kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi masa biyayya saboda innal muhibba lallai abun so liman yuhibbu ga wanda yake son sa muti'u zai masa biyayya in har da gaske ne manzon Allah kake bi duk abin da aka ce ma Allah shi zaka yi in ku aka ce ma bai ba ba zaka yi ba to kaga wannan ya nuna shi ne tsantsan soyayya amma ba wanda yake harbowa yake surutu ya ce ya fi kowa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a ganinsa da komai na manzan Allah bal ma hasili wani ma ce maka ma salatin wani kato ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kai babu hauka da ya kai wannan haukan an gane to kuma da yake Allah ba a ba ne sai fara tona asirin su sai mutum ya yi rayuwa rankata yana yi wa mutane karya wai shi matsoyin manzo Allah ne sai kare da mutuwa da diwani kuna ganewa amma in har da gaske ne da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to zaka ga alamar kun gane husnul khatima aiko kun gane waɗanda ake ta zargin su makiya manzo Allah ne akwai alaman me sun mutu da ne husnul khatima Allah ji malam Ja'far kaga ya mutu yana karanta Qur'ani ranan Juma'a Allah ji malam Awwal Albani ya gama karanta ne haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka karbaranta ko ga Dr. Idris shi ma ya cika da ni kalman shahada to amma me yi mai diwani kaga ya cika da diwani an gani to kaga kenan an kare rayuwar ranka ta kamne ana mutane karya cewa masoya manzan Allah ne sai kuma karshen mutum al'umuru bil khawatim haka manzan Allah ya ce Allah ka shirye da mu ka ba mu ikon aiki da karantar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatunmu insha Allah wa alaikumus salam na'am eh in ba su iya magana ba sai a karanta a hannu a shafa musu kamar yadda annabi ibrahim yake yi wa annabi isma'il da annabi ishaq kamar yadda manzo Allah yake yi wa Hassan da husaini ana ya sai a shafa musu a karanta a shafa musu in sun iya kuma shi kenan sai a ce su karanta an gane ga kulhuwan lahu ko ga. falaki da nasi da sauransu za ka gaɗe ku da wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falaloli na kowanne daga ciki ana ganewa to wannan babu laifi na'am a'a ai littafin ai a farkon littafin mun yi bayani har wasu malamai ma suna shakkan asalin littafin shin na abu hanifa ne ko ba na abu hanifa ba an gane suka ce saboda wa'ansu kalmomi da ake samu a ciki wa'anda sun ɗan saɓawa sunna kaɗan shine aka ce eh abu hanifa an san shi ya karanta ilmul kara yana daga cikin kuma abin da ya mai tasiri ake ta samun irin wa'annan kurakurai tattare da shi saboda inda ya samu kansa ana ne yawa yana magana ne fiqhul akbar ana menene fiqhul akbar fil islam shine tauhidi al akbar fil islam shine at tauhid kadai ta Allah an gane fiqhun da fi kowanne girma shine mai awwalu ma yajibu ala al mukallafi mai? ta sai yau imani to abin da yake nufi da shi ke kenan yawa na'am na'am na'am eh e duk ka hada su ka karanta ayatul kursiyin da amanar rasul sannan sai ka karanta qul wallahu da falaki da nasi kowanne aikin sa daban falaki da qul wallahu falaki da nasi shi idan ka karanta numfashin na nadira hannun ka sai ka shafa duka jikinka shi wannan koda naka ne Allah ba zai ba shi iko ya cije ka ba maciji ya shigo ɗakinka Allah ba zai taba ba shi iko ya tsare ka ba kunama ta hau kan gadonka Allah ba zai ba ta iko ta harbe ka ba sannan shanshani mai kafar yawo ta hau kaga tana cizo ai ita ma in ta hau gadonka ba za ta iya cizon ka ba saboda Allah ya baka kariya wannan kenan shi kuma ayatul kursiyu karanta ta da zaka yi Allah zai ajiye maka mala'ika yana gadin ka haka har ya waye kaga to mala'ika na gadin ka wani aljani zai zo kusa da kai yawa to kaji bayani kaga kowanne kana da bukatarsa shi ta manzo Allah duk yake yin su na'am Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muke bisa kuskure muke roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addininmu da rayuwarmu Allah muke roƙo ya kame hannun su kada ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da Allah ya kaddara lokacin mutum mu zo ya mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama hukuma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk